yammacin asabar tara ga watan al-muharram annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1439 daidai da 30 ga watan septemba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 148 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki salawatullahi da tsara rayuwarsa da ibadojinsa da addininsa da mu'amalarsa malamai suna jinjina ga Ibnu qayyim al-jawziya duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji nesa da garin suna dimashq sham nesa da iyalansa da kayan aikin sa Allah ya saka mashi alkhairi muna bibiyan shekul islam ibn qayyim al-jawziya a inda yake bayyana mana karatutuka dangane da abin da ke da alaka da sanya ma jariri suna da mas'alolin da ke da alaka da wannan za mu tashi a inda yake cewa faslun wa amma nahyu an tasmiyati al bi yasar wa aflaha wa nujayh wa rabah ah, dangane da hani da annabi Alayhi salatu wassalam yayi na kar a kira yaro da suna yasar ko aflah ko najih ko rabah fa hadha li ma'anan akhar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi wannan hani ne saboda wata ma'ana daban qad ashara ilaihi fil hadith wanda wannan ma'ana an ambace ta a cikin hadisin wato ba dan munin sunayen bane wa huwa qawluhu shine fadin annabi alaihi salatu wassalam da yace fa innaka taqulu asammatahu fayuqalu la dan kana iya zuwa ka ce asammata sai dai a cikin lafazin riwayoyin ya zo da asammani ba tare da wannan tawun din ba asammatahu yasaru yana nan kuwa ko aflahu na nan ko najihu na nan ko rabahu yana nan Fayuƙalu la sai a ce ba shi nan sai ya zama kamar wani shi'umci kenan wannan wato misfortune ne mummunan zato ne ko mummunan fata a ce duk wuri kaza babu wanda yake wanda ya tsira ko mai rabo wallahu a'lam hal hadhihi ziyadatu min tamam al-hadith al-marfu' aw mudraja min qawl as-sahabi malam ibnu qayyim al-jawziya yake cewa Allah ne mafi sani shin wannan ƙarin yana daga cikin matanin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya faɗi ne ko ko idraji ne daga wani sahabi a ƙashin gaskiya babu wani dalili akan kasancewar shi idraji abinda aka samu ma wanda yake idraji shine zancen da ke bayan wannan a wasu riwayoyi na al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi inda shi sahabin hadisin yake cewa kar ku ƙara muna akan waɗannan guda hudun yasar da aflah da najih da rabah wallahu a'lam وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس yace koma dai yayi ne yayin da ya kasance waɗannan sunaye za su iya jawo wani camfi wanda zukata na iya kyamatar camfin Waya sudduha amma hiya bi sanadi ko ya katange zukata daga abin da suka yi nufi kama idza qulta li rajulin kamar idan ka ce ma wani a inda ka ya saru shin akwai sauƙi tare da kai aura bahu? ko akwai cin riba tare da kai au aflahu ko akwai tsira qala la ni ce babu ta tsayyarta anta wa huwa min zalika sai da kai da shi ka ɗaukan muku fassara ta canfi cewa to fa yau ba sa'a ba cin nasara babu tsira وقد تقع lasiya ma سيما على mutatayyirina kuma shi canfi yakan auku musamman ga waɗanda suka yi imani da shi faƙalla man tsayyara illa wa waƙa'at lahu bihi tsiratuhu wa asabahu tsa'iruhu kama ƙila Ya ce kaɗan ne ake samun mutumin da zai canfi face sai camfin nan ya zo mishi yadda ya camfa shi kuma abin da ya tsorata sai ya same shi kama ƙila kamar yadda ake cewa ta'allam annahu la tsira illa ala mutatayyirin fahuwa suburu ka sani da cewa babu camfi sai akan masu yin camfi fahuwa suburu shine halaka as-subur al-halaku walwai wannan baitin daga cikin kasidar wani mawaki ne a jahiliya mai suna Ziyad ibn Sayyar yadda ainihin kisa ta zo da labarin ta kamar yadda al ainihin wato al-Asma'i ya ambata a cikin littafinsa cewa wannan mawaƙin sun fita tare da wani mutum mai suna a abin nan wani ɗayan mawaƙin shi shine annabi ga tubbiyani za su tafi wani yaƙi to sai wani tsuntsu ya zo sai ya sauka a kan dabbar da shi na biga ɗin yake yake tafi a kanta sai zama wannan tsuntsun a jahiliya suna da mugun canfi game da shi kama a ce mujiya misali ko wani tsuntsu da ake ganin shi mara albarka sai zo ya sauka a kan. gadan bayan dabbar da ya gaga sai ce to yakin nan fa babu nasara ni zan koma nema ni zan juya ba zan je yakin nan ba suka yi suka yi da shi ya ce shi ba za shi karke suka tafi suka je suka yakin ba tare da shi ba suka ci nasara shi kuma ya gamu da wani bala'i a hanyar wasa, ma'ana abin da ya canfa din sai da ya faru da shi ko da bai je yakin ba Da shi ne da aka dawo daga yakin sai shi wannan ziyad bin sayyarin yake waka yana cewa تخبر طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير يتي أقامك أن لقمان بن عاد أشار به أشار له بحكمته مشير تدقنني سوانا بيت تعلم أنه لا طير إلا ألا متطير وهو الثبور بلا شيء يوافق بعد شيء أحاينا وباطله كثير دوغور كثيرات yace tsairatan fi fiha ziyad ziyad ibn ziban shine shine nabigatu zubiyani din ziyad nabigatu zubiyani yayi camfi ya nemi jin labarin abin da yake sa rai litukhbiruhu wa ma fiha khabir dan wannan tsuntsun ya bashi labarin abin da yake so ya gani kuma tsuntsun bai da ilimi a kama da haka sai ya fasa tafiya ya tsaya ka an luqmana bin adi ashara lahu bi hikmatihi mushiru kama ka ce luqmanul hakim ne ya bashi wata fassara wadda ya kamata ya bi daga nan shine sai wannan baitin da ya kawo anan ta'allam yace ka sani ya kai mai karatu ko ya kai mai saurare annahu la tsaira illa ala mutatayyirin fa huwa al kasancewa babu canfi sai ga wanda ya yarda da shi kamar da bawashi ke cewa tsafi gaskiyar mai shigo wa huwa tsubur ta yana shiga cikin halaka shi canfi ba a yin shi akan abin alkhairi dama sai na banza bala yace gaskiya ne shay'un yuwafiqu ba'da shay'in ana samun wani tunani ko wani abu da aka sa rai sai ya dace da abin da aka tsammani din a hayinan a wasu 'yan lokuta wa batiluhu kasiru amma ƙaryar da ke ciki ta yi yawa ƙaryar da ke cikin canfi ta yi yawa a abinda ake nufi jama'a takaice shine shi canfi ɗin, wata ɗabi'a ce a cikin ƙabilu da mutanen jahiliya wato tunanin cewa kaza in an aikata shi ana iya samun rabo iri kaza ko yanayi kaza idan an gan shi to yana nuni yana tanabbu'i ne yana fassara maka cewa kaza zai faru kun ka ji kalma iri kaza tana maka arashi akan yiwuwar faruwar wani abu alal misali kwanan ƙasashenmu na hausa akwai ire-iren wannan za ka ga a da ana cewa idan mutum ya fito kasuwa baya fara ciniki da bashi in ya fara da bashi to ranar ne samu matsala za ka da kuke da shi ba zai fara sai da kayan shi ba sai ya sayar kuɗi hannu ba sa farawa da bashi to canfi ne ko a ce idan mutum ya fito zai tafiya in ya ga kuturu to sai ya koma gida ba sa'a in ya gama kawo sai ce to tafiyan nan akwai sa'a akwai wanda in zai kasuwanci ko cinikayya bai fara siyarwa da kayan shiga ya mace sai ya siyarwa da maza duk canfi ne shi ma ko a ce mace mai ciki kada ta yi kaza kamar alal misali a ce ta shiga ban ɗaki bayan magarba ko kada ta yi wanki da daddare ko rana iri kaza kar ta ci abinci iri kaza duk akwai ire-iren waɗannan yawa a cikin al'adun hausawa a yanzu yaɗuwar modernity boko da ya cika tunanin mutane da kuma ustazanci su zai kashe wannan abu ko mun fahimci wannan yan boko da masu ba sa gaskata duka wannan ko da a cikin shi akwai gaskiya ba su yarda ba mafi yawansu to da haka bokon da mutane suke ganin sun yi yasa sun daina imani da waɗannan abubuwa idan an faɗa ma sai su dinga dariya sai kuma ustazai da suke karatu sakamakon izala da malaman suna da suke ta wa'azi duk sai aka boye abubuwa amma za ka ga da yawa abubuwa suna nan suna da alaƙa da ire-iren waɗannan wannan da alaƙa da irin mutumin da aka gani ko irin sunansa ko yanayin yadda kuka mu'amalance shi ko irin tunanin da aka yi ko mafarki ko makamancin waɗannan to wannan shine atsiyara ya yaɗu sosai a jahiliya da ga mutanen jahiliya da larabawa suna ambatan shi suna kuma hujja da shi kamar faɗin Allah fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayaru bi Musa wa man ma'ahu ala inna mata'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun cikin suratul a'raf kenan da ire-iren waɗannan eh, suna nan da yawa cikin alqur'ani wato shi abinda ake nufi mummunan zato da mummunan watin sanya wani hukunci akan abin da bai da asali to Allah kuma cikin hikimarsa waɗanda suka yi imani da abin sai ya bar shi a yadda suke gani sai ya faru gare su ibn taymiya ya tattauna sosai akan eh, canfi da makamantunsa a cikin majmu'ul fatawa to bayan canfi akwai dan uwansa shine at-tasha'um tasha'um shine kamar a ce mummunan zato misfortune mutum ya dinga yi ma Allah ko rayuwar shi mugun zato ko ya dinga sanya wa kanshi tunanin wani bad luck shine shu'umci akasin alfa'al alfalu shi kuma shine kyakkyawan zato sa rai da samun abu mai kyau kuma manzo Allah sallallahu yana son wannan alfa'alu. amma yana kyama a wa tasha'u ba a son mutum ya dinga kanshi mummunan zato tsakanin shi da mutane ballantana kuma tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to shine shu'um ba a so mutum ya zama yana da canfi imani da canfi din dan su a jahiliya abinda suke shine suna yin kara-kara ko duba mutum ya samu tsuntsu sai ya sake shi idan tsuntsun ya yi hannu kaza to sai ce nan da kwai sa'a kenan idan tsuntsun ya yi hannu kaza sai ce nan ba sa'a ko kuma a samu azlam yan kirare ɗin nan sai a yi watsi da su idan sun kakkafe ko sun kalli hanya kaza to sai a ce akwai sa'a idan kuma ba su kakkafe ba da gwargwadon yadda suka imani da abu za a wurga kirare ne a cikin tabo ko ruwa ko toka ko ƙasa ko a wurga su ta wani ɗaki in sun fada waje sai a je a leka a ga yaya yanayin kwance su yanayin inda wannan kiraren suka kwanta idan misali a ce ya kwanta gabas da yamma to sai a ce to wannan daidai ne in ya kwanta kudu da arewa ko kuma yi makaifa to sai a ce ba ba akwai matsala Shi ne Imru Kaisi lokacin da aka kashe baban shi yana sai dauki fansa da ya je ya watsa suka nuna mashi ba sa'a ya ƙara liliyawa ya ƙara watsawa suka nuna mashi ba sa'a sai ɗiba sai watsa akan gunki ya ce inda ubanka ta kashe za ka ce ba sa ce ba za a wannan fatawa gunki ba ya tafi abin shi kawai kuma ƙarkin rayuwar shi kenan Allah ya samu dace to wannan dai suna nan da yawa a cikin al'adun mutane a takaice dai babu kyau shi sa ya kawo mana ya ce ga baiti nan shahararre allam annahu la tsaira illa ala mutatayyirin fa huwa thuburu cikon magana shine wa shay'un qad yuwafiqu da shai'in, bala shay'un yuwafiqu ba'da shay'in ahayinan wa batiluhu kathir yace iktadat hikmatu shari' hikima Allah subhanahu wa ta'ala ta hukunta ar-ra'uf bi ummati Allah wanda yake da tausayi ga al'ummarsa ko kuma anan yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi suke ibara da cewa ashari wanda yake da tausayi ga al'ummarsa shi annabi din ar-rahim bihim yake da ainihin jin kai gare su an na'ahum min asbabin tujibu lahum sama al-makruhi aw wuqu'ahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba al'ummarsa ya hana su faɗi ko sauraron abin da zai jawo wani abin kyama ko mummuna ya faru da su wa an ya adila anha ila asma'in tuhassilul maqsuda min ghairi mafsada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya nuni da a canza waɗannan sunaye zuwa ga wasu sunaye masu kyau waɗanda za su bayar da abin da ake nema ba tare da kuma an shiga cikin wata ɓarna ba wa haza aula wannan shi yafi dacewa ma'ama yanbafu ila zalika min ta'aliqin min ta'aliqi diddal ismi alayhi da kuma abin da ke damfara da haka na yiwuwar amanna wa mutum wanda aka same irin wannan sunan amanna mishi kishiyar sunan bi an yusamma yasaran man huwa min a asarin nasi. a sanya mutum suna ya yasar mai sauƙi. sai ya zama kuma fi kowa wuya sha'ani ga sai mutane su dinga cewa ai ko kai dai sunanka baka dace da shi ba ai wannan sunan ma can bai kamata a sama shi ba wa najihan man la najaha indahu ko a sanya wani da suna najih sai zama baya samun najahu ko da a jarabawa ne sai ga yara da malama suna zolayarsa wa rabahan man huwa min al-khasirina ko a sanya mutum suna mai cin riba sai ya zama kuma mai asara ne fa yakunu qad waqa'a fil kadhibi alayhi wa ala sai ya zama an yi ƙarya akan shi kuma an yi ma Allah ƙarya wa amrun akhar aidan wa huwa an yutalaba al musamma bi muqtada ismihi a iya neman shi wanda aka sanya wa sunan da cewa yayi abin da sunan shi ke nufi fala yujadu indahu sai a samu bai da shi a ce tunda sunanka yasar kawo mana sauki sai kasa kawo saukin fa yaj'alu sababan li dhammihi wa sabbi sai ya zama fa yaj'alu sababan sai a sanya wannan ya zama dalili li dhammihi da za a dinga zargin shi wa sabbihi ko zagin sa kama kila kamar yadda ake cewa a cikin waka sammauka min jahlihim sadida wallahi ma ka min sadadi anta alladhi kaunuhu fasada fi alimil kauni wal fasadi yace sammauka min jahlihim sadida sun sa maka suna bisa jahilcin sun ce sunanka sadidu mai gamdakatar wallahi ma fi ka min sadadi na rantsi da Allah baka da gamdakatar anta allazi kaunuhu fasadan fi alimil kauni wal fasadi kai ka kasance barna ne a cikin duniyar mabarnata fatawassal ash-sha'iru bi hadha al ila dhammi musamma bi sai zama mawaƙin ya hauta kan sunan shi zuwa ga zagin mutumin ya roki mutumin kuɗi bai bashi ba ya roki ya mai waka bai bashi ba sai ya amfani da sunan shi sai ya zage shi sai zama abin zargi ji wancan da yake zargin kanshi shi, wasan yahya li yahya falam yakun ila raddi amri llahi minhu sabilu da ya sa wa ɗanshi suna yahaya wa yana fatan yaron ya rayu da a duniya sai yaron ya mutu da wuri shine sai ya ce na sa mai suna yahaya dan ya rayu sai zama wannan bai zama dalilin da zan katange watin kaddara Allah ta faɗa kan shi ba to ko a yanzu ne ka lura haka sai kaga abubuwa da dama sai ka an ce kai wannan bai amsa sunan shi ba wannan ai sunan na ƙarya ne an sa mutum sunan kaza sunan bai haushi ba kamar misali yanzu irin mukamai da ake daura mutane a ce mutum dakta sai a ji shi mt me mutane za su fara cewa sai daktan ma bai daktantu ba daktan na ƙarya ne a ce mutum shek sai a ji shi zero ne kawai a ce mutum attajiri ko alhaji ko miloniya sai a gabe da ko kwandala sai mutane sai sunan na ƙarya ne a shi ina fatan kowa a cikin mu zai iya tana ire-iren misalan waɗannan suna faruwa a waƙe rayuwa an sa mutum wani suna ko an bashi wani mukami sai a tarar gaba ɗaya ba su dace da sunan ko mukamin haka idan a aikace idan mutum misali ya ya suranta wani abu bayan da ya suranta shi kaga ya ba mutane siffarsa kenan Sa da suka ga abin sai zama ba su gan shi ya kai yadda suke tsammani ba sai su aibata shi su ce kai ka ta cewa kaza mutum da ya je yana neman aure bai ba abokan shi labari cewa ai mata iri kaza ce mai siffa kaza mai hali kaza ran da aka kawo ta amarya sai suka ga ba haka bane sai da Allah kai akan wannan ne ma ka ta cewa kaza ai ba haka bane to ga yana faruwa a sunaye da siffofi a aikace ana samun tataɓarza wajen yadda mutane suke gasgata sunayen abubuwa ko su karyata su فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به ولي من أبيات ابن القيم يكتشوى نيما نادى وسبيتوتي لنكتشوى وسميته صالحا فاقتدى بضد اسمه في الورى سائرا وظن بأن نسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا يتي وسميته صالحا فاقتدى ناسا من سنا صالحه sai aka wayi gari bi diddismihi tulwara sa'ir ya wayi gari yana yawo da aka sun sunan shi a cikin mutane kun salaha sai zama da rashin salaha kenan da fasadi kenan wa zanna bi ismuhu satirun li awsafihi fagada shahira kuma ya tsammanin tunda sunan shi salihu wannan sunan zai ɓoye aibin nashi sai aka wayi gari aibin nashi ya bayyana kamar yadda dai muka yi misali sai a je a ba mutum mukami a jami'a ce sunan shi dakta ko farfesa ko a bashi mukami wata kungiya ce sunan shi shek ko shugaban malamai ko alaramma ko ko mufti ko mujtahidi sai mutane su dauka da shi da mutanen su ɗauka wannan sunan zai rufa wa jajin shi asiri shikenan sai kuma a waye gari da yayi magana daya biyu uku sai jajin shi bayyana sai a gana shi sunan bayi da wani tasiri ba immunity bane ba kariya ne ga jahilcin shi ko mun gane wa hadha kama annal madaha ma yakunu zamman anna min al madahi ma yakunu zamman wa mujiban li suquti martabati al inda nas yace kamar yadda kasan dai akwai yabo da za a yi mutum sai ya zama yaban zargi ne kuma zai jawo girman mutum ya fada a idan mutane fa innahu yumdahu bima laysa fi in an yabi mutum da abin da ba nashi bane kamar yadda ina da ƙarin wannan kwatanta, mutum ne ya zo zai muku wa'azi sai a samu wani san kira mai iya surutu sai ya tsaya ya ta lissafa mishi mukamai ai wannan babban malami ne ai mujtahidi ne ai halifa ne ai babu wanda ya kai ilimin shi a ƙasar nan ai ya je gari kaza ai ya yi graduate a makaranta kaza duk a gama ba da mukaman sai ya zo kuma sai a ji karatun da yake da shi bai kai wannan mukaman ba kaga duk wancan yaban ya zama zan mu ko mun gani ya zama an zarge shi kenan ya zama aka san abin da ake sa an zo wajen taro ce za a yi wata gidauniya ta hada wani asusu an kira wani babban attajiri an gama yaban shi cewa mai tsoron Allah ne da kyauta da sadaka sai ya kawai sai ya kasa ya kasa cimma abin da ake nema na kyautar da dai ga yaban da aka mishi ya zama zammu da aka karka dinga zakewa akan yaban abubuwa ka bar mutane aikin su ya hukunta yaban da za a yi musu karka dinga zakewa fatutalibuhun nufusu bima mu bi sai zama zukata suna neman ya kai kan matakin abin da aka yabe shi da shi malami ne zai zo tafsiri garin kafin ya zo an aiko takarda sibin shi cewa ga yanin babban malami ne ko an bugu muku ya an gaya muku idan ya zo kuna tsammanin ku ji tafsiri mai gwaɗi ko ku ji ana fitar da sirrorin alƙur'ani da fiƙihunsa da fawa'idu sai ya zo ku ji ba haka ba ne me za ku yi sai ku zarge shi wa tadhunnuhu indahu kuma zukata za su dinga tsammanin wannan abin tare da shi fala tajiduhu kadhalika sai ya zama zukata ba su same shi da wannan ilimin ko wannan darajar ba fatan qalibu zaman sai su juya suna zargin shi za a dinga cewa jinka ya fi ganin ka walau turika bi ghairi madihin da za a kyala mutumin kar a yabe shi lam tahsul lahu hadhihi al mafsada da ba a jawo mishi wannan barnar ba a bar ya iya abin da zai iya wa yushbihu haluhu hala man waliya wilayatan sayya thumma uzila anha sai zama halin shi ya yi kama da halin wanda aka bashi wani aikin shugabanci sai yayi mummunan aiki sai aka cire shi fa innahu yanqusu tanqusu martabatuhu amma kana alaihi qabla alwilaya mutuncin shi zai zuba fiye da kafin sa'ad da ya hau shugabancin mutum ne kuna so ku sashi akan wani mukami ko dan siyasa sai aka zo ana ta kamfe ana cewa mutumin kirki ne ya iya ya san kaza ya san tsarin mulki yanzu ana ganin mutuncin shi gwargwado ko da ya ya hau sai ya kasa wani abin arziki sai aka cire shi to sai mutuncin shi ya zuba fiye da da saboda yanzu da wannan aikin ne za a dinga hukunta shi ko mun gani ‘yan musabaka misali da ake zuwa a ce wani ai zai musabakar sittin da tafsiri kuma ya ciyo musabakar garinsu in yazo ya hawo kujera ta yi an mishi wani agumo sai kasa karatun shi gaci a shi ma bai ma da ce ba sai ga an daina ganin shi a matsayin yadda ake kallon shi da sai gaba ɗaya sai ya sauka ƙasa a mataki na girmamawa duk wannan yana mana ishara ne akan mu kiyaye bakin mu a wajen yabo cika yaban mutane in ta kama labudda sai ka faɗi abin da ka sani iya kashi kuma ka kara da yadda zo a hadisi ahsibuhu kazalika wallahu hasibu in ya zama dole sai an yabi mutum wa tanqusu fi nufusin nasi nasi amma kana alaihi qablaha sai zama ya wulaƙanta a cikin ta mutane ƙasa da yadda yake da wa fi hadha qala alqa'il anan ne mai waka yake cewa iza ma wasaftan ra'an limri'in fala taglu fi wasfihi waqsudi fa in taglu taglu dhunu nufihi ila al-amad al-abadi fayanqusu min haythu azmatihi li fadli al-maghribi an al-mashhad Ya ce, idan ma wasafta mura'an, limri'in duk sanda zaka siffanta wa mutum wani mutum fala taglu karka wuce maka da rawa fi wasfi wajen siffanta shi wa qasidi kai daidai gwargwado kai kai kai matsakaici fa innaka in taglu taglu dhununu fihi ila al-amad idan ka kai matuka ka wuce maka da rawa to expectation expectation da za a sa a kan shi abinda ake sa ran zai za su yawa har abada za su kai can nesa kai ne malamin islamiyya wani ya zo neman aure yana son ya auri wata don kawai ya maka kyauta dubu goma sai kawai kai ta ziga yarinya da iyayenta cewa ai mutumin kirki ne ai wannan ma irin mutanen zamanin sabai ne ai ba amma taba ganin irin shi ba ai kaza ai kaza ya iya kaza ya san kaza yana da hali iri kaza to da iyayen da matar za su sa ran za ta auri wani wali ne, sai zama idan ta aure shi kuma sai a ga mutum ne gama gari kamar kowa shaɗanin da ke wahalar da sauran mutane yana wahala shi bala'in da sauran mutane suke ciki shi ma yana cikin shi za su yi ta zargin ka, cewa ka cuce su cewa wallahi wani ne ya siffanta mana shi cewa kaza ne saboda mun yadda da kai muka yadda da shi za su yi maka Allah isa za su tsane ka kuma daga rana ba su ƙara kaɓashe da kan to da in ka zo siffanta irin wannan sai ka faɗi abin da yake gama gari wanda ba za ka wuce maka da rawa ba ba kuma za a samu wani akasi a ce kai kaja ba ya ce fayan ƙusu min haifu min haifu azamtahu ta fuskar yadda ka ɗaukaka shi ta nan zai faɗo abin da ka ce ya iya shi za a tare bai iya ba li fadlil maghribi alal mashhad saboda falalar wato abin da ba a gani da falalar abin da ake gani ba iri ɗaya bane abin da ba ka gani ka girmama shi nisan da za ka yi da wani ka fi ganin darajar shi da mutuncinsa amma wanda kuke kusa da shi to duk wannan darajar da mutuncin yau da gobe sai kai ta ganin abin da suke na shi suke na shi za ka za ga a ɗabi'ance misali sai ka tare da malami ya kai malami amma a garin da yake ba a san darajar shi ba dai da irin mutanen zariya suka dinga mala albani namu jafayi Allah ya gafarta mai sai da ya mutu suka san ashirin babban malami kar ma dai yan muciya su ji labari muna faɗa ne daga waƙe rayuwa ko mun gani akwai aya a bible take cewa dama ba a sanin daraja annabi na Allah a garin su aya ce a bible ran tana na nasinta ba ina ganin ta dace da wannan yanayin ko yawwa mutumin da ake jiwa ko daga nesa sai kaga wasu suna ta kamar yanzu shi mala albani marigayi Allah gafarta mai mutane daga nesa garuruwa Najeriya da kasashen waje ma suna Allah Allah ma dan Allah ya zo garin su ya musu wa'azi ya zuwa ya dai a Zaria ta barin karatu mutanen Zaria suna cewa ƙarya ne saboda me san suna ganin shi kullun yana yawo a gari su ganshi akan roba roba su ganshi a ƙasa su ganshi da 'yan shara suna ganin wannan ai ba wani mutum ne eh, me ma 'yan muciya suke cewa me kuɗin da ne fa haka suke cewa irin sunan yara da ake gaya mashi ana ce mashi mai kuɗi mahaifin kuma saudatu da hausawa suke gintsa suke da ce mai kuɗin sauda ne fa har suna ganin shi wani ɗan yaro mai tallan manja kawai ko mai tallan masara junaida wannan kusanci to duk inda ka je zaka tarar da wani malami a garin da yake yana fama da wannan bala'in a cikin mutanen shi ku da kuke nesa kuma kuke jiyo muryarsa ko kuke ganin hotonsa a TV ko bidiyo kuna ta girmama shi saboda kawai ku yanzu kuna mashi hukunci ne da abin da kuka ji kawai na ilimin sa su kuma ta yiwu da gaske ne yana da wasu aibobi irin dan adam suna sun san wannan aibobin ko kuma ba yi da su amma zai suna kallon shi ai mutum ne ga magari gashi nan available su ba sa bukatan wani protocol ko ozari kafin su ganshi to wannan ɗabi'ar mutane ne saboda falalan al almashhad to haka mace take a sanda aka ba aka bata labarin wani ɗa namiji da yake santa aka kambama shi da sauransu shi ma aka bashi labarin yadda zai aura suna ganin girman darajar junansu to wannan girman daraja ɗin da sauransu ba zai ci gaba da tabbata haka ba bayan sun rayu da juna rayuwar mata da miji saboda yanzu ba zaman ƙarya bane ba irin zaman ta'i da zaman samartaka bane wanda kowa zai iya ɓoye identity ɗin shi da asalin shi ba zai bayyana koyi ba sai abin da yake so a gani dan za ta fito wurin shi a irin wannan yanayin su magana ga sai ta yi wanka sai ta sa turare ta saka gazal sai ta gyara komai shi ma sai ya sako turare ya sai ta gilashin idan shi tukunna yake zuwa ko kaga ga sai yayi pose sai yayi shiri amma yanzu wannan an kwana an tashi wata rana ma ko wanka ba ta yi ba ya ji wani hamata ta ji wani hamata shi wani wani kuma gayu za ta gwada mishi ya ganta ba kitso ya ganta ba riga ta gan shi tsirara to duk sai kaga wannan girman ya cire sai kawai gaskiya da gaskiya wai malam ya ce malam ko to da gwargwadon gaskiya da gaskiya da za su hukunta junansu ina fata mun gane wannan to yanzu wannan hukuncin da ta yi in ta tuna kuma zakalkalewa kai malamin islamiyya da ka kawo shi sai ta ganka wawa ne kai sai ta ka cika ƙarya akan abin da baka sani ba shine abin da yake mana ishara kan cewa kar ka kai matuƙa wajen siffanta abu da ba da labarin shi ka tsaya sadda sadda dan kar ka saki Allah ya samu dace wa amrun akhar wa huwa dhannul musamma wa atiqaduhu fi nafsihi annahu kadhalika wani al'amarin kuma yau fa ibnu ibnu qayyim fa yana mana psychology ne shi wanda aka sa wa suna aka sunan shi yasa ko aflah ko najih sai ya fara tunanin da gaskiya haka ne ai shi mai nasara ne ai shi kaza ne yadda dai ka san ah, abin nan ah, zulke dan muhammad ko kuma shehu juha ko shehu jahashi shine ya ce mutane su tafi ga ga ga ana raba zaka a gida kaza ana raba sadaka da ya ga su ruga da gudu ƙarya yake musu ba da ya ga sun dade shuru sai ce to ko da gaske ne sai bi su wato shi shine a taimaka kai malami ne ka yadda alalin kasan kai ba malami ba ne saboda ana cewa ai kai ma malami ne tun kana ganin ƙarya ne sai ka ya zama gaskiya to yana da akwai wannan ta'asirin nan ana gaya maka suna kaza ko ana ziga ka akan abu kaza sai ga kamar da gaske ne fa yaqa'u fi tazkiyatin nafsi wa ta'zimiha wa tarfu'iha ala ghairi sai ya dinga yabawa kanshi yana ganin girman kanshi akan sauran mutane misali daga cikin abin da zaka iya ganewa misali daga mata duk ya mace in ka ce mata kyakkyawa za ta ji daɗi ko ba ta da kyau ko ka ce mata ai ba ta da shekaru da yawa ka nuna mata ai she still young ko da shekarun da sun kai sittin sai ta ji wani eh, kwarkwasa a tare da ita ka tambayi mata akan wannan za su baka amsa ta san cewa bai ta tsohuwa ce amma ka ce mata aka ce mata ƴan mata sai ta amsa haka ta san cewa kyanta bai kai da ake tsammani ba haka in ka ci abincin wata ƴa mace sawa'un ka ce ko siya kai in ka ce yana da daɗi ko ta san bai daɗi ba ce da cewa ya daɗi ba ka bane ko da kuma kai din ƙarya kake yi kana ziga ta ne kana kana zira ta ne dan ta ma wata kyauta ko wani murmushi ko dan ta maka wani abu da kake so to wannan haka yake ga har maza ma mutane yana tafiya zuwa ga yaban da ake musu su ɗauka da gaske ne ko da a cikin qararatu qulubihim cikin most of their souls sun san cewa ba haka bane to da ka taimake su wajen shedan ya yaudare su akan wannan wa hadha huwa al-ma'ana alladhi nahanna bi sallallahu alaihi sallam li ajlihi an tusamma barra dan wannan ne manzon Allah ya hana a sa ma ya mace suna barrat mai tsoron Allah wa qala yace la tuzaku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum kar ku dinga tsarkake kawunanku Allah ya fi sanin wato wanda suka fi bin Allah daga cikin ku wa ala hadha malam yace karkashin wannan fatukrahu tasmiyatu bittaqi to kaji makruhi ne a ce sunan mutum attaqiyu ko almuttaqi ko almuti'u ko ta'i'u ko radi ko almuhsinu ko almukhlisu da almunibu da arrashidu da assadidu ka ƙara kuma da a ce sunan mutum mu'min almu'min ko ashahidu duk malamai suna faɗan maganganu akan waɗannan cewa ba daidai bane a ce wannan shine sunan da ka sa ɗanka dan suna ne na tazkiya suna ne na kokarin tsarkake shi a ce sunan shi mai takawa mai da'a mai biyayya Allah wanda Allah ya da shi mai kyautayi mai ikhlasi mai komawa ga Allah shiryayye mai gamdakatar shahidi siddiqi da makamantansu duk waɗannan sunaye ne na ainihin watan tazkiya to babu kyau makruhi ne a sa mutum su sawa'un a ce sunan yanka ne gare shi ko ko laƙabi wa amma tasmiyatul kuffari bi zalika fala yajuzu tamkinu minhu wannan faga musulmai kenan yace kafirai kuwa sam bai halasta ma a basu dama su kai ga samun irin wannan sunayen ko kuma a dinga kiransu da su ba wala du'a'uhum bi shay'in min hadhihi al-asma' ko kuma a dinga kiransu da ire-iren wannan sunayen ko da sun sa wa kansu karka kira su da shi walal ikhbaru anhum biha ko kuma ka bada labarin wani kafiri da irin wannan sunan wallahu azza wa jalla yakdubu min tasmiyatihi bidhalika Allah yana fushi in ji an kira wani kafiri da suna al-mukhlis ko al-muhsin ko ar-rabi ko al-muttaqi ko makamancin su ko da sunan shi ne ko labari aka bi bayarwa ba za a kira shi da wannan labarin ba za ka ga haka daga ainihin irin ta'abirin malaman tarihi ko malaman hadisi in suka zo kan wani mutum wanda yake shaidani amma sunan shi mai kyau sai su juya sunan ko mun gane sai su juya sunan shi ne za ka ana ce wani mutum a kano abdu jabberi ne kun sunan shi abdul jabbar irin wannan juyawan ne in an zo riwaya a ce wane wane sunan shi baraka sai a ce wala ka tafi in kuma aka same shi mai kyau din ne sai yi tafa'uli musaddadin sai a ce wa kana musaddadan kasmi malam mai gamdakatar ce to yana da gamdakatar din ko a wajen karatu kamar sunan shi haka akwai wani da a shekul Albani rahimahullah ya sanya mai suna shine wannan mun yi karatu akan shi a baya wanda ya dauki Riyadu na ya barna din na a cikinsa mai sunan shi abin nan amru abdul mun'im salim da albani ya zo kan shi sai masa mai suna ya ce haddamu sunna kaga sunan shi mai daɗi ne sai ce sai sanda mai suna ya ce haddamu sunna mai kwashe kafa sunna wannan suna kuma da yake wanda ya kira sunan wali ne sai sunan ya bishi a duniya har ya zama yana ɓoye asalin sunan shi dan da ya ce suna na amur sai ya ce ah, haddamu sunna ne mutane sun kama sunan daga bakin ko alƙalamin albani

wani lokacin tambayar dan uwa yake an sa ma da wani suna can daban sunan wani dattijo misali sai kuma a mushi wani lakabi ko kamar a muhsin ko khalifa ko ko umaima da makamantansu in dai lafazin yana cikin ire-iren waɗannan na tazkiyar babu kyau kamar muhsin din kamar a ce mushi eh, muttaki ko rabi ko shahid yawa ko nafsu zakiya da makamantansu akwai malaman da haddasa suka magana fa akan akan wannan da ake ce mashi jafaru nisadik cewa ba daidai ba bane taskiya ne har wasu suka zarge su da cewa nasibanci ne abinda ake nihi mutum ya kiyaye sunan da zai zama akwai zakewa a cikinsa duk ire-irensu ne zakiya siddiqa siddiqu da ire-irensu duk sunaye ne na tazkiya na shine ko da an sa mata sunan Aisha ai siddiqiyan muqami ne da Allah ya ba Aisha bayan ya bar'antar da ita ko to wannan muqamin nata ne wato mutane wannan karatu sai na ga muku na yana da iskaliya da yawa da ku bar tafsira din ku bari mu faɗi ka'idojin to ka dinga auna ka'idojin akai ba sai an faɗi ka'idar kowanne suna individually ba ka dinga sashi a cikin wannan ma'aunan za mu faɗi ma'aunan bayan mun kai kan gaban nan za mu yi sharhin wasu masail daga wasu littafai aƙalla guda uku ko hudu duka ka'idoji ne suna dai ba a san na tazkiya to tazkiya kuma ga irin su, nuna mutum ya fi kowa ko ya fi kowa gaskiya ko imani ko ya fi kowa dace to kar sa wannan suna su ne ire-iren wannan ya bamu misalai za ka iya ƙarawa da duk wani misalin wani suna da kashi irin wannan sannan ƙari akan wannan kuma shine sanya ma 'ya'ya sunayen wasu daidai ne sababin mutane da suke nan kusa a rayuwa ko wanda suka rayu can baya za mu zo mu ji wannan kamar annabawa kamar salihan bayi kamar manyan malaman musulunci kamar manyan manya a cikin dattawan gari ko sarakuna ko wani duk wani wanda ake ganin girmansa ko iyaye ko kakanni babu laifi amma idan an sa musu wannan sunan wannan bai ba su mukaman da waɗancan suka cimmawa sa'un annabta ko siddiƙanci ko walittaka ko ilimi ko shugabanci ko salihanci ba sa cimma wannan mukamin sai in san samu ma kansu wannan mukamin ina za mu gane haka shine sabai suna sa ma ƴaƴayensu sunayen junansu da sunayen annabawa da sunayen manya amma ba mu ji suna musu irin wannan alƙabudin ba ma'ana da aka kashe ja'afaru na Tayyar an ta sa ma ƴaƴa suna Ja'far A'a ba a dinga ce musu tsayyaru na musu ba a dinga ce musu shahidai ba suna nan dai a matsayin ja'afa da aka yi sa ma 'ya'ya suna kamar a yanzu misali a ce ma ɗanka sunan shi ka sa mai sunan wani babban sarki ko wani babban malami shikenan sai ya zama ya samu wannan mukamin na wannan sarkin ko malanta ba zai samu ba to tunda bai samu ba ba daidai bane a dinga kiran shi da wannan mukamin sai a kira shi da tsoron sunan babu laifi ya zama hakan tafa'uli ne shi ne ala sa ya kai ga irin wannan matsayin kuma kamancin shi wallahu a'lam na'am duk da irin wannan ne alaga ta mana. usman shehu ai malami kenan ko da irin shi ne za mu bi magana akan shi karhancinsa ko rashin karhancinsa na kamar yayi ne girmamawa eh Eh. to idan sunan ba na tazkiya bane shine ya danganta ga ma'anarsa ne aka sa ma wani sunan wani dattijo sai an muka ga a gidan ba za mu iya kiran sunan dattijon ba sai muna kiran shi da wani suna na saka ya babu laifi a cikin wannan al'adar mu ta yadda da haka abinda ba a yadda ba shine suna na tazkiya mu rike ka'ida ce suna na tazkiya wato wanda yake nuna yabo ko wani mukami wallahu ta'ala ala sai malam yace faslun ga wata gaba wa ammal kunya fa hiya naw'u takrimin lil mukanni wa tanwihum bihi kama qala sha'ir ita kuma alkunya a ce baban wani ko baban wance ko mamar wani ko mamar wance eh, yadda larabawa suke ummu fulan da abu fulan ko abu fulana yace to wani nau'i ne na girmamawa da kuma watanwihun bihi da ba mutum mutunci kama kala sha'ir kamar yadda mawaƙi ke cewa aknihi hina una dihi li ukrimahu wala ulaqibuhu was laqab yace aknihi ina mushi alkunya hina una dihi duk da zan kira shi li ukrimahu na girmama shi wala ba bana kiran shi da laqabi wasau'atu sau'atun laƙabu, dan shi laƙabi abu ne mummuna galibi alkunya din shine saye wato a lullube sunan sai a kira shi da wata alkunya to al'adar laraba sai su ce baban wani sai a maka alkunya da mafi girman ƴaƴanka ko kuma wata alkunya daban kamar yadda zamu zo mu ji wakan nan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama suhaiban bi abi yahya manzo Allah sallallahu alaihi ya sa suhaib ibnu sinan alkunya da suna abu yahya wakan na aliyyar radiyallahu anhu bi abi turabi ya sanya wa sayyidina ali alkunya kuma da abu turab ila kunyatihi bi abul hasani ya ƙara mishi wata alkunyan bayan abul hasani kenan wa kanat ahabba kunyatihi ilai abu turabin din nan sayyidina ali radiyallahu anhu ya fi kaunarta fiye da kowace alkunya saboda falalar cewa manzon Allah ne ya same ita wa kanna akha anas ibn malik wa kana saghiran dun al-bulugi bi abi umair sannan annabi alayhi salatu wasalam ma dan uwan Anas wani ƙanƙanin ɗan uwan Anas alkunya da suna Abu Umayr wanda yake karamin yaro ne ma bai balaga ba a cikin wata kisa da ke cikin Bukhari wanda yake wasa da yar tsadda din nan kamar da shi kuma Sayyidina Ali saboda sun yi dan samu sabani da tsakanin shi da matarsa Fatima radiyallahu anha sai bi masallaci ya kwanta manzo Allah ya shiga wurin ta ya tambaye ta tace ai ga can a masallaci a kwance sai ya zo ya daga shi yana share masa jikinsa yana cewa kum ya abaturab kum ya abaturab to kaga wannan yana nuni zuwa ga halaccin sa mutum alkunya fiye da daya kamar yadda manzo Allah ya sa sayyidina Ali kuma halaccin yau mutum alkunya din ba da sunan asalin sunan ɗansa ba a sa mishi sunan wani abu wanda yake shine aka san shi da shi haka nan yana nuna halarci yi ma yaro kankani alkunya ba sai babba ba to in ya halasta a ma yaro min babu aula a yi ma babban da bayi da ɗa haka ana iya mace wadda bata taba haihuwa ba kamar da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayi ma Aisha radiyallahu anha alkunya da ummu abdullahi abdullahi shine abdullahi dan zubair wanda danta ne tunda tana matsayin khala ne gare shi wal khalatu bi manzilatil um ba kamar yadda wasu ke faɗa a cikin hadisi wanda bai tabbata ba cewa ta yi bari ne wai aka sa suna abdullahi kuma dama manzo Allah yana cewa ku dinga sa ma ku suna wannan duka bai tabbata ba hadisi ne wanda suke ba su da asali wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama takniyata man wulida la annabi alaihi salatu wassalam yana yin alkunya ga duk mutumin da aka yi masa haihuwa wa mallahu walad kai ko mallahu walad wanda yake da ɗa wa malla walada la da ma wanda ba yi da ɗa wa lam yathbut annahu naha an kunyati an kunyatin illa al kunyati bi abil qasim bai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya wa wata mutum wata alkunya ba kowace iri sai dai alkunyar abul qasim tashi din kenan sahha anhu annahu qala ya inganta daga annabi alaihi salatu wasallam ya ce tasammau bismi ku sa wa 'ya'yanku suna muhammadu wala takannau bi kunyati amma kar ku dinga kiransu da abul qasim wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim da littafin al abu dawuda da musnad na al ahmad dukkaninsu daga sahabi jabir dan abdullahi da kuma abu huraira da anas dan malik hanyoyi daban-daban fakhtalafa an-nasu fi dhalika ala arba'ati aqwal sai malamai suka yi sabani akan wannan maganganu kala hudu ahaduha magana ta farko annahu la yajuzu takanni bi kunyatihi mutlaqan suka ce sam bai halarta ba a sa wa wani alkunya a ce alkunya shi abul qasim sawa'un afradaha an shin ita ce kadai alkunyan banda sunan au qaranaha bihi ko ko sunan shi muhammadu kuma alkunya shi abul qasim wa sawa'un mahayahu wa ba'da mamatihi kuma ko annabi na raye ko kuma bayan mutuwarsa alayhi salatu wassalam duka bai halarta ba wa umdatuhum umumu hadha alhadisi as-sahih wa itlaquhu madogara waɗannan malamai wannan hadisi da ya zo gama gari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake shi ba tare da kaidi ba wa hakal baihaqi zalika an shafi al-imam abubakar al-baihaqi ya hakaito wannan daga al-imam muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahumullah qalu malaman suka ce لأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم abin da yasa aka hana saboda ma'anar da ke cikin wannan sunan da ma'anar da ke cikin alkunyar sun takaitu ne ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wa qad ashara ila zalika bi qawlihi manzon Allah yayi ishara zuwa ga wannan a wani hadisi da yake cewa wallahi la uqti ahadan wala amna'u ahadan innama ana qasimun adau haythu umirtu yace na rantsi da Allah ni bana ba kowa ko na hana kowa ba ni ke bayarwa ko hanawa ba ni mai rabawa ne ina sanya wannan abin ne inda Allah ya umarce ni na sanya wannan ma hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Abu Dawud da sarwaito shi haka al-Imam Ahmad a cikin Musnad dukkanin su sarwaito wannan hadisi daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu qalu masu wannan ra'ayin suka ce wa ma'lumun anna hadhihi sifa laysat alal kamali da gairi abu ne sananne cewa wannan siffa ta kasancewar shi mai raba arzikin Allah babu yadda za a yi wanin shi ya same ta da wannan cikakkiyar ma'anar wa ikhtalafa haula'i fi jawazi tasmiyati al-mawlud bi qasim amma sun yi sabani su waɗannan malaman hukuncin ka sa wa ɗanka suna qasim ko da ba za a dinga ce maka abul qasim ba fa ajazahu ta'ifa wasu suka ce ya halasta wa mana'ahu akharuna wasu kuma suka ce bai halasta ba walmujizuna nazaru ila annala illata adamu musharakati an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fi ma ikhtassa bihi kunya wanda suka ce ya halasta suka ce ai abinda aka hana shi ne kada ai tarayya da manzon Allah wajen ce ma wani abul qasim wa hadha ghairu wannan ko babu shi a cikin sanya wa wani suna qasim matuƙa ba a kira uban shi mahaifi da suna abul qasim ba wal mani'una su kuma wanda suka ce babu kyau nazaru ila annal ma'ana alladhi ha anhu fil kunya mawjudun mithluhu huna fil ismi sawa cewa abinda annabi ya hana game da alkunyar akwai shi a cikin sunan ma'anar qasimu din ai ba wai cewa abul qasimu din ya hana ba ma'ana abin da ke cikin qasimu mai raba arzikin Allah akwai shi a cikin duk wani suna idan an sa mutum suna qasimu wa huwa aula bil man'i suka ce wannan shi ya fi au huwa aula bil man'i cewa mutum ma qasimu yafi hani fiye da a ce mutum abul qasim suka ce haka qalu suka ce wa fi qawlihi innama ana qasimun ish'arun bi hada ikhtisas cewa da yi na qasimu yana nuni zuwa ga wannan ma'ana cewa ya fi cancanta a hana sa mutane suna qasimu fiye da a sa mutane alkunya abul qasim to kaga wannan yanzu rigima bai kamata ka bari sunan ka shige ta kamar magana da ibnu kai yake ne a cikin kitabus salati ko asrarus sala cewa rigiman ma da malamai suka yi akan shin wanda ya bar sallah kafiri ne ko musulmi wannan ma ya ishe ka bala'i a ce ana rikici akan kai a cikin musulmi kake ko a cikin arna dan in ka mutu ma sai ya rasa ya zai da kai wannan ya ishe ka ka gane barnar da ke cikin barin sallah to a zo ana rikici akan sunan da aka sa maka ko sun da ka sa wa ɗanka shin ya halarta ko bai halarta ba ga sunaye nan guda dubu da guda ɗaya ka ɗauko wani wanda babu rikici a kan shi kawai ka saka mana ya fi zaman lafiya wal qawlu thani ra'ayi na biyu annan nahaya innama huwa anil jam'i bayna ismihi wa kunyati suka ce abinda aka hana shi ne a ce a lokaci guda mutum ɗaya sunan shi Muhammadu kuma alkunyarsa Abul Qasim fa idza afrada ahaduhuma fa idza ufrida ahaduhuma anil akhar suka ce idan aka cire ɗayan wani sunan shi Muhammadu amma bai da alkunya Abul Qasim wani kuma alkunyar shi Abul Qasim amma sunan shi ba Muhammadu ba suka ce fala ba asa babu laifi qala Abu Dawuda a cikin sunan na Abu Dawuda yace babu man ra'a Allah yujma'a bainahuma haka ya kawo a cikin eh, kitabul adab nashi cikin sunan Abu Dawuda babun da ke bayani akan wanda yaga cewa babu kar a hada sunayen guda biyu alkunyar da sunan summa zakara haditha abi zubairi an jabirin annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala sannan ya bace ya bace hadisin Abu Zubair daga Jabir dan Abdullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace man tasamma bismi fala yatakanna bi kunyati wanda yace sunan shi Muhammadu to kar yace sunan alkunyar shi Abul Qasim wa man takanna bi kunyati fala yatasamma bismi wanda kuma alkunyarsa Abul Qasim to kai ya zama sunan shi Muhammad wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi haka al-Imam Tirmidhi sai dai hadisin ba'ifun ne bi hadha al-lafz kamar da malamai suka tabbatar shi kanshi Tirmidhi gashi malai yace warahu Tirmidhi wa qala hadisun hasanun gharibun a wani a wani nuskar garibun kawai yace hadisi ne mai rauni eh, matan al-amin na isnadu وقد رواه min أيضا من حديث محمد an عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال وقال الترمذي حسن صحيح ولفظه وأن يا إن inganta yana cikin adabul mufrad ma al-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin sahih adabul mufrad fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma labarin da aka bayar cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an yajma ahadun baina ismihi wa kunyatihi wa wa yusammi muhammadan abul qasim yace annabi ya hana mutum ya hada alkunya da sunan annabi din alaihi salatu wasalam a dinga ce mishi muhammadu abul qasim to wannan ya tabbata kaga yana bada ma'anar waccan waccan riwaya qala ashabu hadha alqawli masu wannan zancen suka ce fa mu muqayyidun mufassirun lima fi sahihaini kaga wannan ya takura ma'anar kuma ya fassara abin da ke cikin Bukhari da Muslim wancan da muka ji min nahyi an takanni bi kunyatihi hanin da yayi na asa ma mutum alkunyarsa qalu suka ce wali anna fil jam'i bainahuma musharaka fil ikhtisas bil ismi wal kunya domin idan ka hada su zai zama kana so kai tarayya da manzon Allah a cikin sunansa da alkunyarsa fa idza ufrida ahaduhuma an al-akhar zala al idan aka ware su to sai wannan kebancewar ta kau al-qawl zance na uku jawazul jam'i bainahuma wa huwa al-manqulu an malik halaccin hada tsakankanin babu laifi wannan shi aka cira su daga imam malik ibn anas wa hatajja ashabu hadha al-qawli bima rawahu abu dauda su al-imam muslim da masu irin wannan magana rahimahullah hujjarsu shine abinda abu dawuda ya ruwaito wa tirmidhi min hadisi muhammad ibn al-hanafiya an ali radiyallahu anhu qala sayyidina ali yace qultu ya rasulullah in wulida li waladun min ba'dika usammihi bismika wa ukannihi bi kunyatika qala na'am sayyidina ali tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah idan aka haifa mana da a bayan shudewarka bayan rasuwarka ka yadda in sa mai suna muhammadu kuma alkunyarsa abul qasim manzo Allah ce na yadda qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun wannan riwaya ce tabbatacciya wannan sai dai zamu zo mu ji cewa wannan kamar da shi sayyidina Ali da kanshi ya fahimta khususiyya ce gare shi manzo Allah ya bashi wannan hukunci ne a matsayin khususiyya ba hukunci ne ga magar ba wa fi sunani abi dawuda an aisha qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama fa qalat ya rasulullah inni walid walidtu ghulaman fa sammaytuhu muhammadan wa kallaituhu abal qasim tace ya manzon Allah na haifi da na sa mai suna Muhammadu kuma na sa mai suna abul alkunya abul qasim fa dhukira li annaka takrahu zalika sai aka ambata mini cewa ya kai rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana kyamar haka baka so baka yadda ba fa qala sai manzo Allah yace mallazi ahallasmi wa harrama kunyati to menene abin da ya halasta a sa sunana amma kuma ya haramta a sa alkunyata wannan za'ifi ne bal munkarul matn ne ma kamar yadda Sheikh Al-Albani ya faɗa au ko kuma yace mallazi harrama kunyati wa halasmihi me ya haramta alkunyata amma ya halasta sunana qala haula'i masu wannan magana waɗancan suka ce a hadithun man'i mansuha bi hadain alharifain masu wannan ra'ayi na uku suka ce hadisan da suka hana wannan hadisan guda biyu sun share su sai dai kamar yadda muka ji wannan hadisin na biyu hadisi ne wanda yake bai tabbata ba dan isnadin shi akwai wani mai riwaya majhuli sannan kuma matanin kaga akwai nakara akwai nakara a cikin matanin wancan kuma na farko mun ji cewa ana fassara shi da cewa khususiyya ce sayyidina ali kamar da shi kanshi ya fassara kuma arrawi adra bi marwiyati ko kuma sahibul qissa adra bi tafasiliha wa ma'anaha sayyidina ali shi yake da qissar da haka yafi kowa sanin abin da take nufi na'am to ai an samu din ne duk wani nasi idan yazo ba a cewa khususiya ne sai an samu kwarai kwa an samu shine sahabbai ba su ci gaba da yin wannan ba aikace ba su ga wannan ba kuma shi kanshi sai na da yake cewa amma fa wannan khususiya ta ce ya nuna yayi tambayan ne kawai akan shi kuma amsar da aka bashi haka ya fahimta ba za a dauki shaka wannan itlaqin ba za a ba waɗancan a matsayin umumin su shi kuma za ka zo ka ji wannan insha Allah القول الرابع أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته قالوا وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته wata ke ta تهدو wadda kuma malam ya ce lalle sanya wa mutum alkunya abul qasim an hana ne sanda annabi yake rayi amma ya halasta a bayan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce wa sababun nahi innama kana mukhtassan bi hayati dalilin hanin ya kadaici rayuwar manzon Allah ne fa innahu qad sabata fi sahihi min hadisi Anas qala ya tabbata a cikin ainihin wato as-sahih na al-Imam al-Bukhari da ma na Muslim daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace na da rajulun bil baqi ana cikin baqi'a wata rana ana janaza sai wani mutum ya kwalla kira yace ya Abul Qasim faltafata ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya waiga ya kalle shi sai ya ce ya rasulullah inni lam a'nika ce a'a ba da kai nake ba kai nake nufi ba wana nake nufi ma da autu fulanan wana nake nufi irin sunan ku daya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah dan take yake cewa tasammu bismi wala takannu bi kunyati kuna iya sawa kanku suna ko ƴaƴanku suna Muhammadu amma banda alkunyata qalu wannan shine riwaya dake cikin Bukhari din qalu suka ce wa hadithu aliyin fi ishara ila zalika bi qawli hadisin aliyu dake cikin wancan fahimta ta uku yana ishara zuwa ga wannan da yace a bayanka in wulida li min ba'dika waladu yana ishara zuwa ga cewa a bayanka walam yas'aluhu amman yuladu lahu fi hayati bai tambaye shi game da dan da za a haifa mishi alhalin manzo Allah yana rayuwa alayhi salatu wassalam walakin qala ali radiyallahu anhu fi hadha alhadith wa kanat rukhsatun wa kanat rukhsatan li sai dai sayyidina ali ya zo shi da kanshi ya fasara, ya ce wannan sassauci ne gare ni wa qad shadda man la yu'ba'u yu'bahu bi qawlihi li qawlihi famana at-tasmiyata bismihi sallallahu alaihi wasallam qiyasan ala an-nahy an an bi an samu wani wanda ba a kallon magana shi yayi shi zuzi ya ce to har sunan annabi ma kar a sama ƴaƴa suna Muhammadu kamar yadda ba a sa alkunyar wasawabu anna tasammi bismihi kan wa takanni bi tihi mamnu'un minhu yace abin da yake daidai zai haɗa maganganun cewa sa wa suna Muhammadu babu laifi amma sa ma mutum suna alkunya Abul Qasim to an hana wal man'u fi hayatihi ashad sa da manzon Allah yake raye hanin yafi tsanani wal jam'u bainahuma mamnu'un min hadawa a ce sunan mutum Muhammadu kuma alkunyin shi Abul Qasim to wannan kuma an hana gaba daya kaji wannan shine zaka hada sawabul magana din zaka kusan kowane ra'ayi a kowane bangare na sawab a cikin shi in banda ra'ayin malikiya da suke ganin cewa ai talakan ya halasta shine za a iya sa wa da suna Muhammadu wanda suka ce ka a sa wa da suna Muhammadu banda waccan kiyasin sun kalli kuma alfarma sunan cewa ka sa wa ɗanka suna Muhammadu kuma ka bugai ko ka zagai to akwai ara da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wulakanci daga suka ce to ka a fara dar'ul mafasid wanda kuma wannan abu ne karbabbe a kaida ta shari'a ta ainihin saddu zari'a kaga an an sa mutum suna Muhammadu ba za a ce ba za mai tarbiya ba dole za mu shi tarbiya tarbiya kuma ta tarsa su zuwa ga bata masa rai zuwa ga ainihin zage shi wata rana ko a kyare shi ko a jakunnan shi yana yaro karami ko kuma wani abun dariya ko kaza a dinga cewa ji abin da Muhammad yi sunan manzon Allah da sharaf ɗinsa ba a so wani abu ya taba shi ko yaya ko da ba Muhammadin ake nufi ba kamar da ga aikace idan mutane suka sa wa ƴaƴa sunayen waɗanda suke ganin girman su iyaye da surkai da dattawa zaka ga suna shagwaba yara a dinga ce mishi baba ana jin shi a jika abin da ya kyare shi a ce ai mai sunan baba ne ko mai sunan uwa ne ko mai sunan wacce ce har a shi wani har ya lalace to kaga an samu mafsada ta an bar yaron ya lalace dan kada a bata mishi rai dan kada wanda aka sa wa sunan ya jawo shi ko kuma su wanda suka sa sunan su ji su ji gilki cewa sun bata ma mai sunan rai dan akan samu wanda tije cewa to ya za a daki mai sunan shi shi bai yadda ba ya za a zagi mai sunan shi an wulakanta shi akan samu haka to don wannan gudun wannan mafsadar ko to tun farko ka asa suna wannan karɓaɓɓe ne a babin wanda ya san ba zai iya kiyaye haƙƙin mutuncin sunan ko kuma zai iya haƙƙin tarbiyyar yaron za ka sai an auna za a iya sawa amma da wannan sharɗan dole za a mai tarbiyya kuma dole za a kiyaye mutuncin sunan tare da mai tarbiyya ko mun gane abu biyu ne ba za a ce saboda sunan a kyale shi ya lalace ba ya abin da ya ga dama ba ba kuma za a ƙi mai tarbiyya ko kuma a je garin yi mai tarbiyya a ƙi mutunta sunan ba ku da ka sayo suna ganin to in har za ka sa mai sunan to kana iya sawa ba da nufin wancan sunan ba to wannan ma kuma duka dai kawai dabara ce Allah ya tsare mu ba su shine jama'a da dama malamai suka yi su akan waɗannan kabaya din to amma ita alkunyar ba a saka ta ba a so a ce a ji sunan wani sunan shi alkunyar shi Abul Qasim amma babu laifi ana iya cewa sunan mutum Qasim ana iya cewa haka da ainihin wato gama garin lafazi kawai amma shi ma ba abu ne da ake so ba wa hadithu aliyin radiyallahu anhu fi sihhatihi nazaru yace hadisin sayyidina ali dan can da ce wato annabi ya bashi dama ya sa bayan rayuwarsa akwai tababa game da ingancinsa sai dai ya tabbata ya inganta sai dai ga wujhatu nazar na cewa ruksa ce gare shi kadai wa tirmidhi fihi nau'u tasahulin fi tasahih ibn qayyim yake cewa saboda tirmidhi ne ya inganta shi kuma turmidi an san yana da wani sakaci wajen inganta hadisi wannan ma wani bahasi ne mai zaman kanshi a cikin matsalar hadis da iran turmidi yana daga cikin malamai waɗanda suke da sassauci wajen ingantawa duba zuwa ga cewa yana inganta wasu isnadoji waɗanda wasu malamai suna da ta cewa akan wasu mazaje da ke ciki wannan magana akwai ta akwai maganganun da malamai suka akan ta ba ita za mu tsaya mu yi nan ba insha amma dai hadisin ya inganta wa qad aliyun amma sayyidina ali ya ce innaha rukhsatul li wa hadha yadullu ala baqa'il man'i liman siwa wannan yana nuni zuwa ga cewa waɗanda ba sayyidina ali ba to hanin yana nan tabbatacce wallahu a'lam faslun malam yace ga wata gaba wa qad kariha qaumun min salafi walhalafi, alkunya bai kunya bi abi isa kaji wata sabuwa kuma an samu wasu malamai a can baya da malamai eh, malaman salaf kenan da malamai na baya suna ganin kyamar a ce sunan mutum Abu Isa kamar shi Imam Tirmidhi yake ce mishi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura suka ce ba a cewa mutum Abu Isa saboda Isa asalin Isa bai da uba ko mun gane Isa annabiyullahi ai bai da uba sai dai uwa to idan ka sa wa ɗanka suna isa wancan dai shine asalin mai sunan to ba za ka ce kanka abu isa ba dan kama kana cewa yanzu Isa wancan ma yana da uba kenan gudun wannan yiwuwar lafazin ya dauki wannan ma'ana suka ce ka a sa mutum suna alkunya Abu Isa wa ajazaha akharuna wasu suka ce ya halasta farawa Abu Dawuda an Zaid ibn Aslam anna Umar ibn al-Khattab daraba ibn lahu yukna aba Isa Umar dan Khattab ya horar da wani dan shi wanda ke da alkunya Abu Isa wa anna al-Mughayth ibn Shu'ba takanna bi Abi Isa Mughayth dan Shu'ba yana da alkunya abu isa shi ma faƙal umaru sai umar ya ce amma ya fi ka an tukna bi abi abdullah kai bai ishe ka a ce sunanka abu abdullahi ba alkunya ka faƙala inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kannani yace ai manzo Allah ne ya bani wannan alkunya faƙala inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qad gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhara in ma manzo Allah ne ya sa maka wannan alkunya ta ai shi manzon Allah Allah ya gafarta mishi zunuban shi na baya da na can gaba kamar da Allah ya faɗa cikin farko suratul fatih wa inna lafi jaljatina jaljatina alhalin mu muna cikin jalja ne muna cikin rudani muna cikin confusion ba mu san ko za a gafarta mana ba ai la nadari hal yuqbalu minna aw la yuqbal hal yughfaru lana aw la yughfar shi annabi yana da tabbas akan an gafarta mashi da aka duk abin da ba matsala mu ko ba mu da wani tabbacin da haka mai takalan haka abin da muke fadi aka ce falam yazal yukna bi abi abdullahi hatta halaka umar bai kyale shi ba sai da ya canza mishi alkunya zuwa abu abdullahi har zuwa rasuwarsa wannan riwaya ce ta masu sahihiya al-imamu abu dawuda ya fita da ita da isnadi hasan da aka tabbatacciya ce cewa sayyidina umar ya hana har ya bugi wani ɗansa akan cewa ya ji ana ce mishi abu isa da aka yi ta ma alkunya ce da ake so ka guje ta salaf ba su saba da kiran mutane da suna abu isa ba وقد كنا عائشة أم, أم عبد الله وكان لنسائه أيضا كنا كأم حبيبة وأم سلمة هكذا يسام عائشة الكنية أم عبد الله ما تينش ما سنة الكنيوي كمان أم حبيبة وأم سلمة تباب لي في الكنية تزما هرتا نفر قدي منجي تيوى أنا ساوى متمن ديكي دا da wanda bayi da ɗa da mace da namiji da yaro da babba amma ba a sa makafirai mun karanta a cikin iktida'u domin girmamawa ne ya keɓanci musulmai ba a yi makafirai irin wannan girmamawa irin yadda muke ina dinga ce mata maman joy maman wani maman wancan mun karanta iktida'u za ku tuna cewa ya saba wa al'adan musulmai dan girmamawa ce ta iyakar musulmai wannan yawwa eh suna yi fa kwarai amma dai ba mun karanta ne a nan a cikin karatu yayi isra mu karanta ba zan yi tana kasa ba amma tabbas mun karanta wannan kenan na biyu ana yi mutum alkunya da wata ma'ana shine kamar wancan abu turabin abu bakarata abu kaza yawa irin abu huraira wani abu da ya saba da shi kamar yanzu kai misali sai a ce maka abu ta'ami anan ka gani kai wakilin abincin ɗaliban albani science ko za ya ce maka abu ta'ami wanda yake bulala ko za a iya ce mishi haka abul darbi ko abul eh, abu sau ko makamancin wannan ana iya sa mutum alkunya irin wannan babu laifi da sharaɗin ya zama baya kin abu ko mun gane da sharaɗin ya zama bai zama suna wanda yake ki ba ko wata mummunar ma'ana sannan ana tun da ya halasta a sa ma wanda bai taɓa haihuwa ba wannan ya nuna halastin za a iya sanya ma ɗa wanda ke ciki suna kenan ake taron za a haife shi kuma sai a alkunya da shi ya halasta tun kafin mutum ya aure a mashi alkunya kamar da halasta tun kafin ya aure ya sawa ƴaƴan shi suna ko tun mata shi na da ciki duk wannan riga malam masallacin babu laifi azarbabi ne amma ya halasta ko mun gane <laughs> yawa tun da gashi Allah ya sa ma ya haya suna tun kafin a haife shi da Allah ya ba dan eh, baban shi bushara sai ya ce na sa mai suna ya haya lam naj'al allahu min qablu samiya ba yi da wani mai suna irin shi kafin shi tun kafin a haife shi ko aka bada wannan sunan sannan ya halasta kuma a ce mutum da alkunya fiye da kwaya ɗaya. idan za a mutum alkunya da ƴaƴansa to abin da yake sunna shine a yi mishi alkunya da babban dan in za a mutum alkunya da ƴaƴan shi shine sunna sai a sa mai alkunya da babban ɗansa ko ƴarsa kar a sa mai alkunya da wani na ƙasa da shi wajen halascin alkunya fiye da ɗaya babu laifi a ce sunanka abu abdullah kuma ka da abdullahi kuma ana ce maka abu safiya a yayin kama akwai safiya ta yi wanda suke ce maka abu safiya da wannan suka sanka ko kuma mata a irin nasu kishin kowace ta sa alkunya ne da ɗan da ita ta haifa in ka da mata fiye da ɗaya wannan ta ce maka abu ruƙayya wata kuma ta ce maka abu sulaiman saboda sulaiman ɗin ne ɗanta ita kuma wancan ruƙayya ita ce ita kowa ta dinga faɗa wanda ta ga dama to kaga bai da kai iya da su wannan dole ka kyale su wallahu alam eh na'am ba wannan irin dan ya haifa ba kwarai kuwa ana ce mutum tun ana usadanci ana ce mishi abu abdurrahman abu abdullahi da aka tashi kuma sai aka haifi mace sai aka ta mutu suna fatima sai kuma a dinga cewa abu fatima wanda suka saba kuma da abu abdurrahman sai mishi abu abdurrahman babu laifi akan wannan insha Allah Eh, shine da an saba abin da yake sunna an yi khilaful aulani eh faslun wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tasmiyati al-inabi karman wa qala al-karmu qalbul mu'min annabi alaihi salatu wassalam ya hana a kira inabi da suna karmu yace al-karmu qalbul mu'min karm wato mazuba alheri zuciyar mumin ita ce mazuba alheri inda imani yake zama kenan وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها saboda wannan lafazi na nuni zuwa ga yawan alheri da abubuwan amfani a tare da wanda aka kira da sunan wa qalbul mu'min huwa almustahiqu zalika, duna shajaratil inab zuciyar mumini ta cancanta a kiraye ta da wannan sunan ba ainihin bishiyar inabi ba walakin halil muradun nahyu an takhsis shajaratil inabi bi hadha al-ismi wa anna qalbal mu'mini awla bihi minhu fala yumna'u umin tasmiyatihi bilkarami? karami kama qala fil miskin wal walmuflisi? wal muflisi aw al muradu anna tasmiyatahu bi hadha ma ittikhadhi al khamri al muharram minhu wasfun bil karami wal khairi wal manafi li athari hadha sharabi al khabith al muharram hadi ya dauko mas'ala ita ce shin Halin muradu shin manufar wannan annahayu, hanin nan an takhsisi sadratil inabi bi hadha ismi keɓance sunan bishiyar ta inabi da wannan sunan shin an hana a keɓance ta da sunan ne wa anna qalbal mu'mini aula minhu bi bihi minhu kuma cewa zuciyar mumini ta fi cancanta wannan sunan karkashin haka fala yumna'u min tasmiyati bil karami ba a hana a kira inabi da karam ba amma abinda aka hana ya zama shi kaɗai ake ce makaram din kama qala fil miskin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya zo a cikin hadisin miskin da yake cewa a me kuke gani da yake cewa laysal miskin allazi yatufu ala an-nas tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani ba miskini wanda ke yin bara a bashi loma ɗaya ko biyu ta ta ya juya ba lakin al-miskin allazi la yajidu ghina yughnihi wala yaftunu la talaka shine wanda bai wadatuwa da duk abin da ya samu kuma ma baya iya riska abin da zai samu bai san yadda zai samu ba bai da wadata kaga ana iya kiran mai bara da suna miskini kuma wanda ma bai yi bara ba kuma yafi wancan talauci shi ma miskini to kaga anan abin da aka hana keɓance mai bara da cewa kawai shine miskini ba shi kaɗai bane miskini akwai miskinin da baya bara to haka warraqub da kuma hadisin arraqub wanne ne hadisin raqub shine wanda manzo Allah sallallahu ya faɗa da cewa ma ta'udduna raquba fikum hadisin ya cikin sahih muslim suka ce allazi la yuladu lahu shine suka ce wanda ba yi da da wanda kullun arraqub din shine wanda yake tsimayi ko yake tsinkaye kullun yana sa ran ya ga mata shi ta yi batan wata bai samu haihuwa ba sai yake a laisa zalika bir raqub ce ba shine raqub ban ji manzo Allah alayhi salatu wasalam walakinahu ar-rajul alladhi lam yuqaddim min waladihi shay'a ar-raqub shine wanda dan shi bai riga shi mutuwa ba a rayuwa shine ar-raqub wanda yana ta jira yana ta jira ya ga dan shi ya riga ya shi mutuwa bai samu haka ba to wancan raqub ne bisa al'adarsu wannan kuma raqub ne bisa fasarar shari'a dukansu an aikin su da suna raqub haka sai kuma wal muflis na hadisin muflis da aka sani hadisin bukhari da muslim da manzo Allah ya ce atadaruna manil muflis ko kun san wane ne asararre fallasashe suka ce malla dirhama lahu wala mata wanda ba shi da cash ba shi da kuma kama sayar ba shi da account ba da jari ba da komai yace ce a'a ba wannan shine muflisi ba muflisi wanda zai zo ranar kiyama da ayyukan alkhairi da tauhidi da sallah da sadaka da siyamu da kwane ne amma washa tama haza wa ta'ana haza wa zalama haza wa akala haqqa haza wa yukhadu min malihi wa yuta haza wa yuta haza a dinga min min ajrihi amin ko a dauka daga ladan shi abawa na abawa na abawa ne sai ya zama har ladan ya kare ga taron masu bin bashi ba a basu ba sai a canza equation a dinga ibin zunubansu ana maka mushi da ƙarshe tafi ainihin gidan wuta manzo Allah ya ce wannan shine al-muflis to tabbas wannan shine asalin fallasashe. Allah ka tsare mu daga fallasa sannan shi ma wancan na duniya shi ma ne a rayuwa wanda bai da komai ga bukatu bai da kama sayar ba wuce yana cewa duk da baka da shi me baka ba yi da shi ko ran nan da kai da barawo shawara ku guda ma'ana na zaka wafta na zaka samu na banza shine shawara da zaka dinga eh, riyawa a cikin zuciyarka to shin an hana ne a keɓance sunan a kira inab da shi ko ko babu laifi a kira inab da sunan karam kuma a kira zuciyar mumin ita ma sunan alkaram yace awul muradu anna tasmiyatahu bi haza ko kuma abin nufi shine in an kira inabi da sunan karam a ce mashi wato ice mai albarka ma ittikhadhil khamril muharram minhu tare da cewa inabi ana yin giya da shi kuma giya ta haramta wasful karami bil khairi wal manafi sai zama ka siffanta asalin raw material da ake yin giya da shi ka siffanta shi da alkhairi da amfani li'anna asala hadha ash-sharab al-khabith al-muharram li asli hadha sharab al-khabith al-muharram ka siffanta raw material abinda ake yin giya da shi ka bashi falala wa zalika zari'atu ila madhi ma harrama Allah sai zama wannan ya zama kafa zuwa ga yaba ma abinda Allah ya haramta shine giya wa tahayyijun nufus ilai da kuma zabar da zakata zuwa ga giya sai mutum ya dinga cewa to ai inabi ne ai dan itace ne mai albarka bari kawai mu sha zaka karka yabe shi wa hadha muhtamil wannan abu ne da yake iya daukar wannan fasara karkashin haka ne malamai suka ce to ba a yaban azzalimai sarki ne ko shugaba ko wani wanda yake macuci baka zuwa kai ta mishi san kira kana yaban shi sai zama ka koye mutane asalin aibin shi in ba za ka yi tona mai asiri ba to kaka yabe shi ka kyale shi kawai da halin shi har ya bayyana ga mutane ba a yaban mugu don karka ɓoye mutane asalinsa sawa'un mugun nan mutum ne ko wani abu wallahu alam bi muradi rasulihi sallallahu alaihi wasallama Allah shi yafi sanin abinda manzon Allah yake nufi da wannan wal aula Allah yusamma shajarul inabi karma abin da dai fi kawai ka a ce mu bishiyar wannan ka a kiyata da wannan sunan Fasdun. qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la yaghlibannakumul a'rabu ala ala ismi salatikum kar ku sake yan ƙauye su galabaice ku akan sunayen ku ko sallaku ala wa innaha al-isha'u sunanta sallar isha wa innahum yusammawna al-atama su ko suna ce mata al-atama al-atama sallar da ake yi lokacin tatsan nono bayan an dawo kiwo na dare ko na almuru suna zuwa su tatsi nono na musamman da za su sha abincin dare da shi za su ci shi a matsayin abincin dare ko a matsayin appetizer na abincin dare to wannan shine al'atama akan tatsi wannan nonon ne daidai ɓuyar shafaƙi lokacin sallar isha sai suna ce mata sallar atama kamar yadda misali yanzu zaka ga sai ka ji ana cewa sallar rana sallar almuru sallar safe to wannan sunayen irin na 'yan ƙauye ne kar ka sake a canza ma sallar suna kana ji kana gani da haka ba a canza ma ibadoji da Allah ya kiraye su da sunansu suna ba daidai ba ne a basu da sunan da Allah ya kiraye su ko manzan Allah ya kiraye su da su wa anhu annahu qala wancan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi kuma ya tabbata manzan Allah ya ce law ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walau habwan shi da yace ka a kirata da suna atama a wata magana kuma a cikin hadisi tabbatacce na cikin bukhari da muslim da al an-nasa'i ma ya fitar da shi sai aka ji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa da sun san abin da ke cikin atama sallan nan da ake da daddare wasubhi da sallan nan ta asubahi la atawhuma walau habawan da sun zo koda da jan ciki ne koda da rarrafe ne faqila sai aka ce hadha nasikhul lilmani wannan yayi nuni zuwa ga an soke wancan hanin waqila al-aks wasu kuma suka ce wancan hanin ya soke wannan wasawabu khilaful qawlain abin da yake gaskiya shine ba duka wannan zancen guda biyu ba kowanne zancen yana nan a matsayinsa hani yana nan a matsayin hani wannan maganar da ya kuma tana nuni zuwa ga halascin faɗe ɗaya biyu don bayyana abin da za a fahimta ko kuma a ɗauki ka'idan alƙaulu muqaddamun alal fi'l ya hana a faɗa da haka ana nan a kan hani aikata faɗan da ya a aikace sai a bashi wannan uzurin cewa ya faɗa ne don bayanin abin da yake fi dan ta dan yace al-isha to suna da isha'ani sai su ɗauka kuma Garba yake nufi sai faɗi lafazin da za su gane abin da yake nufi dan yanzu kace sallar rana kaga sallar rana guda biyu ce da wuya a gane wanda kake nufi sai in ka bayyana ko to haka aka ce sallar isha a gun balarabe isha biyu ce akwai al'ula da al'akhira al'ula ita ce maghrib sai kuma isha al'akhira to maimakon ya faɗi lafazin da zai zama musu ambiguous wanda ba za su fahimta ba sai ya faɗi asalin sunan da za su fahimta duk da yake asalin sunan ba shi aka so a dinga faɗa ba wannan ya da irin shi a shar'ance kamar da za a ce idan ka je ka ƙwanƙwasa gidan wani ko ka buga masa waya a bisa ladabin shari'a za ka faɗi sunanka wanda kake sa ran ya san ka da shi shi mutumin ko da ba shi ne asalin sunanka ba kuma ko da ba ka san wannan sunan sunanka wane sunanka ahmad amma ana ce maka gajere ko ana ce maka mai Kano ka fi son a ce maka Ahmad ɗinka ko kuma ko da baka fi so ba bare wancan mutum ya fi sanin ka da suna gajeren in ka kira shi ko ka je gidan shi ka ce sunana wani da ake cewa gajere ko kuma sunana gajere to haka nan ma cewa da al'atma a irin wannan ma'anar ce ina fata mun gane wannan sai malam ya ce fa innal ilma bit tarikh muta'azzir ba za a yi da'awan nasku ba tunda ba a san tarihin wanne ne annabi ya faɗa daga farko sannan ya faɗi kuma ɗaya daga ƙarshe ba sallallahu alaihi wasallama wala ta'aruda bainal hadithaini kuma hadisan ba sa karo da juna fa innahu lam yanha an itlaq ismil atama bil kulliya dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya hana a faɗi sunan bane gaba ɗaya wa inna ma naha an yuhjara ismul asha al isha yayi hani ne daga ƙaurace ma sunan isha wa huwa ismul ladhi sammaha bihi fi kitabihi wanda kuma sunan isha shine sunan da Allah ya kirayi wannan sallah a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la yasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul huluma minkum ko a salasan auratin min ba'di min qabli salatil fajr وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة min بعد صلاة isha. su auratin lakum a cikin suratun nuri ko zuwa ƙarshen aya to kaga wa min ba'di salatil isha Allah ya kira da suna al isha to ka kira da suna sabanin wanda Allah ya kira da shi fa idza sumiyatil isha'u wa utlika alaiha ahyanan al atma fala ba'asa in ya zama kullun ana ce mata isha amma wata rana so daya ko so biyu bainal finati wal ukhra aka kirata da suna al'atama don wani bayani kamar yadda manzo Allah ya yi a nan sallallahu alaihi wasallama fala ba asa babu lafi wallahu alam wa hadha muhafazatuhu muhafazatin minhu sallallahu alaihi wasallama ala al-asma'i allati samma Allah biha al-ibadati wannan yana nuni zuwa ga yadda manzo Allah yake kokarin kiyaye sunayen da Allah ya kira ibadu da shi fala tuhzaru ka a kaurace musu wa yu'saru alaiha wa yu'assaru alaiha ghayruha ko kuma a fifita wani suna daban akan asalin sunan kama fa'alahu almutaakhiruna kama yadda malaman baya ƴan baya a cikin malamai suka ƙaurace ma alfazan nususi lafuzan shari'a da suke cikin nassoshi wa itharal mustalahatil hadisa suka fifita sunayen da suka zo na terminologies aka aka tsara daga baya al aliha alaiha wa nasha'a bi sababi hadha min al jahl wal ma bihi alim aka samu barna da jahilcin da Allah kadai san iyakacinta za ga a cikin littafan na akwai lafuzza da ainihin wato mustalahat daban-daban in ka ɗauka kamar malaman tauhidi na na ilmul kalam su suke da irin su jauhari da aradi da hayyizi da jiha irin sufaye masu fana'i da tarbiyya da kaza da da da da da a ce wani kutsubi ne ko wani yayi wusuli ko ko a ce wani badalu ne duk waɗannan alfazu ne waɗanda suke na na ainihin yan baya haka mu'tazila da lafuzan su irin su majazi irin su wa'ad wal wa'id irin su ainihin amru bil ma'ruf da suka bashi ma'ana daban irin ire-iren su irin manzila baina manzilatayn duk waɗannan alfazu ne da watin musalahatu muhdatha da aka kawo su suka rikiki da shari'a ibn taymiya da bahsi musamman akan su a cikin mazmul fatawa akan kunce-kuncen su da tsare su da wane ne ya halasta wane ne bai halasta ba za kuma har yanzu bamu mu gushe ba musamman a wannan duniya da take karkashin duniyar kimiyya da fasaha ta turawa ba a gushe ba a yanzu watan kalmomi na terminologies sirkiki ta gaba ɗaya yarurrukan al'umma sirkiki ta gaba ɗaya da ake fahimta abubuwa yanzu ana da kalmomi wanda suke da dama daga cikin su yin bayani ma akan su aiki ne mai zaman kanshi Allah ya tsare mu wa hadha kama kana Yuhafidu, ala taqdimi ma qaddamahu Allah wa ta'khiru ma akharahu wannan kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana lura da ya dinga gabatar da abin da Allah ya faɗa farko ya jinkirta abin da Allah ya faɗa a jinkiri a cikin ayyukansa kama bada bis safa kamar yadda da yazo yin safa da marwa sa'ayi sai ya fara da safa wa qala abda'u bima bada Allahu bihi saboda cikin ayi Allah yana cewa inna safa wal marwata kaga Allah ya fara faɗan safa ko da haka sai a fara dawafin daga safa a fara sa'ayin daga safa manzo Allah ya ce zan fara daga inda Allah ya fara wa bada fil idi bis salati ya fara kuma a wajen idi ya fara da sallah thumma ja'ala an-nahar ba'daha sannan yayi yanka saboda mene saboda fasalli li rabbika wanhar kai sallah idin kenan sannan sai kai yanka wa akhbara ya bada labari kuma anna man zabaha qablaha fala nusuka lahu wanda ya yanka ragon ya shi kafin sallah to ya yanka naman sallah ne kamar na kakawa babu ladan layya taqdiman lima bada Allahu bihi fi qawlihi ya fara da sallar idi ne ranar babbar sallah sannan ya biyo baya da yankan dabban layya saboda fadin Allah fa salli li rabbika wanhar wa bada fi aba'il wudu'i bil wajh kuma wajen a gabobin alwala wanda suke rukunai ya fara da fuska thumma yadaini sa'annan hannaye thumma ra'asu sa'an ah, sumar sumar ra'asi sa'annan kai sumar rijlaini sa'annan kafafu takadiman lima qaddamahu Allah ya gabatar da abinda Allah ya gabatar wa ta'khiran lima kharahu ya kuma jinkirta abinda Allah ya jinkirta wa tawsitan lima wasatahu ya sanya abinda Allah ya sa a tsakiya a tsakiyar kamar yadda saboda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsulu mai aka fara faɗa wujuhaku sai fara da fuska wa aydiyakum sai ya sannanta da hannaye wamsahu usikum sannan sai biyo da masudin wa arjulakum ko wa arjulikum gurgurdan kira'a sai zama watan abin da ke tsakiya shine wanke hannu da shafar kai sai ya sa tsakiya kamar da suke a tsakiya aya abin da ke farko shine fuska sai ya sa a farko abin da ke ƙarshe shine kafa ya sa shi a ƙarshe to haka manzo Allah yake a galibin lokaci amma game da alwala an samu riwaya take nuna cewa manzo Allah yana baddalawa wani lokaci al-imamu Ahmad ya fita da ita da isnadi tabbatace karanta tamamul na ta albani wa qaddama zakatul fitri ala ala al-eid taqdiman lima qaddalahu qaddamahu Allah fi qawli ta'ala ya gabatar da zakkar kono zakkar da kai ranan ranan karamar sallah kafin aje sallar idi dan ya gabatar da abinda Allah ya gabatar a cikin fadin shi qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla haqiqa wanda yayi tazakka yayi ya fitar da zakka ko ya tsarkaka ya samu rabu wa zakara isma rabbih sannan ya fita gidan shi yana ta zikiri da ake yi a hanyar zuwa sallar idi Fasalla sannan kuma ya je idi ya salla zaka sai ya fara da abin da aka fara faɗe ko abin da aka gabatar a kan wanda ya zo a wa nazairu hadha kaseera ire-irensu suna da yawa in aka zo za a yi magana a waje sai manzo Allah ya ce kabbir kabbir wane ya riga wani zuwa duniya ko ya fara magana wane ya riga wani balaga ko ya fara yin batu in aka zo ba a hau wani abun hawa haka in aka zo a raba wani kayan ganima ko kayan yaki sai an fara da manya sannan abokan ƙanana haka dai kullum ana farawa da wanda yake a gaba kafin wanda yake a bayansa to haka a nan ma ya ba da nuni zuwa ga a ainihin wato ba da muhimmanci wajen riƙe sunayen abin da ƙwarani ya ambata in ya zama waɗanda Qur'ani ya ambata gaba ɗayan su an jeranto su yadda suke to ya fi dacewa akan a dage akan wanda ya ambata kar a canza shi da wanda bai ambata ba kar a canza ma ƙur'ani sunayen abubuwan da ya kira sallah da ya kyata sallah kyata da suna sallah ka a ce prayer ko da wani a ce mata sallah ko mun gane yawwa azumi da ya kira shi da suna azumi a kira shi da suna azumi a sau kar a canza mai suna kar a kawo wani turanci ko ne yare a canza mishi sai in bukata ta kama wajen fasara a basu da sunayensu na yanka wannan shine abin da ainihin wannan karatu ke ishara zuwa gare shi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba wanda ah, mun kawo ƙarshen ah, wannan fasalin idan mun je karatu na gaba insha Allah za mu yi wasu ƴan tattaunawa akan cikon waɗannan masail ɗin da wasu ƙa'idoji daga wasu littafai da wasu matsaloli da za mu tattauna insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah